Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a wannan channel ɗin namu mai suna Algaita Media TV. Kada ku manta da danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu.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 Ina ƙoƙarin sa hijabi na na ce Mansura sura bana tsammanin zan zauna zaman ƙunshi a yanzu, zan je na duba halin da ɗan uwana yake ciki. A sanye ta ce to an Allah ya bashi lafiya, Hauwa ta kalle ni da faɗin amma za ki dawo ko? Na ce wataƙila zan da idan hali ya yi ta ce to shi na Allah ya sawaƙe. Babu cikakkiyar nutsuwa a tare da ni na amsa da amin na gode, jakata na ɗauka da sauri na kama hanyar fita. Yadda na ga sun masa rumfa ya sa gabana ya tsananta faɗuwa. murya na rawa na kira sunansa yana kwanta akan kan katifa idonsa a rintse. Jin murya ta ya sa da sauri ya buɗe idonsa, saurin sun kuyar da kaina na yi haka kawai na ji ina jin nauyi da kunyarsa. Motsa bakinsa yake yana so ya magana sai ya fasa ya mayar da idonsa ya rufe kawai sai ganin hawaye muka yana sauka a kuncinsa. Zuciyata ta karya ina rawar murya na kalli gwaggo da ta yi furgai furgai hawaye duk ya bushe a fuskar ta na ce gwaggo mu tafi asibiti da shi a duba shi sosai ina ina aman jinin da ya yi ina maganar ina bin tsakar gidan da kallo Ta ce sai kawai mu zauna zaman jiranki, ai tuntuni muka je asibiti suka duba shi suka kuma bashi shi magani, aman jini kuma an wanke domin ke baki isa a miki ƙarya ba. Na ce gwagwa me ya kawo wannan maganar ai ni ma ba ƙaryatawa ne ba. Ɗauke kanta sai ta ci gaba da yi masa fifita da mabicin hannunta. Tsakin ummatu na ji a kaina kafin na jiyo ta bar gurin tana surutai. Girgiza kaina na yi na sa hannu na goge hawayen da suka zubo min ta ce, Sa'ida, ai kuka yanzu kika fara tunda baki da tausayi sai Allah ya saka wanda kika zalunta. Shiru ne mata na mayar da hankali na kansa har yanzu idansa a rufe yake, murya na rawa ya kira sunan murya na rawa na kira sunansa. Shiru ya yi bai amsa min ba, na sake kiran sunansa tare da kama hannunsa, da mugun sauri ya fuska hannunsa ya bude idonsa yana kallona cikin shakakkiyar murya ya ce, Ba buƙatar ganin ki anti Sa'ida, na tsane ki, na tsane ki, ba na son ki, sai kin ga sakamakon abin da kika yi min, ki je ki auri duk wanda za ki aura ni kuma zan mutu da son ki a cikin raina. Yana maganar yana tari da riƙe ƙirji, Gwaggo duk ta gigice tana riƙe shi cikin dauriya na hau katifar sosai ina ƙoƙarin riƙe shi. Kamar walƙiya ya juyo a zafafa ya hankaɗe ni na faɗi a ƙasan gurin. Da hannu yake nuna ni yana so ya magana amma kuttun baƙin ciki ya hana shi kawai sai jini muka gani ya ambulo daga bakin sa Ihu na kurma a kiɗi na sake hawa katifar na kamo shi gefen hijabi na nasa ina goge masa ina kuka. Wurjanjan na kalle shi da faɗin Khalid ashe da gaske ne me ya zafi Khalid. Kada ka kashe kanka don Allah ka yi tawakkali ka ci gaba da neman zaɓin Allah. Zababban hawaye ne suka sauka a kumatunsa. hannu na rawa na dinga goge masa ina kuka da faɗin kai haƙuri don Allah ka bar wa Allah lamarin nan Khalid ka daina aman jini kada ka sa mu cikin masifa Gwaggo da su ya ishe ta sai ta miƙe jiki a saɓule ta shiga ɗakinta tana share hawaye da addu'ar ɗauki daga Allah. sa na ci gaba da yi ina shafa kan shi da bayan sa gaba ɗaya lafke a jikina sai ajiyar zuciya yake saukewa. nauyin sa bai dame ni ba, ni dai burina ya yi min magana ya ja bakinsa ya shiru. su a rufe sai sake sakin jikinsa yake a jikina. A hankali na kira sunansa ya buɗe na ya buɗe idon yana kallo na nace yi haƙuri ko? Tsira min rikitattun idanunsa yayi Na yi tsaye ina karanta abin da yake cikinsu. Babu wata alama da ta nuna ya ɗauki ta. Hannuna na turmutsa cikin tarin suman kanshi a sanye na ce Khalid komai na rayuwa yana tafiya ne da ikon Allah duk yanda mutum yake son abu. Idan Allah baya son sa da abin dole ya haƙura shi yasa ka ji ina cewa ka yi haƙuri ka nemi zaɓin Allah ni bana ƙin ka Khalid idan Allah ya ƙaddara na da kai duk rashin suna dole na haƙura don Allah ka kwantar da hankalinka. Gogona ya zagaye da hannuwansa, kallonsa na yi gabana na faɗuwa. Za ki auri wani ya ƙarasa kwashe min ni'ima ko? Ya faɗa cikin sarƙewar murya. Gabana na wani irin buga nake kallonsa. Limshe idonsa ya ya sake yin ya sake yin kwanciya a jikina. Ba na buƙatar wani banza ya raɓi jikinki anti Sa'ida. Ke kuma gashi kina ta basu su goyon baya akan hakan yanzu me kika hango a tare da wannan mutumin da zaki aura ko kuɗinsa kike so? jiya zuciya na sauke ina ƙoƙarin cire shi daga jikina na ce, Khalid me yasa kullum kai ba ka ɗaukar nasiha, ka daina barin shi ɗan yana tasiri a tare da kai, aure nufin Allah ne. Kansa ya ɗago yana kallo na na kau da kaina da sauri hannu ya sa ya juyo da fuska ta yana kallo na ya ce idan na tafi Amerika na tafi kenan ba zan dawo tun da kin ce na fita daga rayuwarki na fita har abada zan bar ki ki yi zaman aure. ya suka kwace min na ce kada ka yanke wannan hukuncin Khalid Amerika ba gurin zama bane kada ka biye wa sharrin zuciya ka jefa ma a cikin masifa. Murmushi mai ciwo ya ya ce na a Najeriya babban jidali ne ba na tsammanin zan iya barin ki ki zauna kalau a gidan auren ki Idan na yi nesa sai kin fi samun kwanciyar hankali. Sosai nake hawaye ina girgiza masa kai. Hannu yasa yana goge min hawayen muka ƙura juna ido. Haka kawai nake jin mugun tausayinsa na ratsa ni. Khalid yana masifar suna babu shakka, da maganar aurena da Aminu ba ta yi nisa ba, zan iya haƙura na aure shi ko ya samu nutsuwa sai dai kash, lokaci kaɗan ne ya rage a ɗaura min aure, Bana tsammanin zan iya watsa min matsa ma mijin mahaifiyata a ƙasa a ido. Salamu alaikum, salamar da muka ji ita ce ta sanya muka dawo nutsuwar mu. Baita ce da Jamila suka shigo gidan Baita sakin baki tai tana kallon mu tare da tallafi haɓa. Ita kuwa Jamila ido jawur ta wuce gurin Umma tufu kamar tashin iska. Ƙoƙarin cire kansa nake daga kan ƙirji na, yana sake lafewa a cikin jikina har da sa hannu da zagaye ƙuguna. Mai ta ta shiga tafa hannuwa tana faɗin iko sai Allah Khalid wani irin iskanci ne wannan ashe dama rashin lafiyar naka na ƙarya ne aka je har gida aka ɗaga mana hankali. Ina ƙoƙarin magana gwaggo ta fito daga ɗakin ta ganin bai ta tsaye a kanmu tana surutu yasa sa ta ce a'a bai to kada daga shigowar ki yi wa yara ƙazafi shin me kika shigo kika tara suna yi da har kike faɗar maganar da bata dace ba kallanta ta cikin kumfar baki ta ce na shigo na tare da su runguma da juna ki ce kada na yi musu ƙazafi ki duba fa ki gani har yanzu yana kwance a cinyar ta shin me hakan yake nufi Gwaggo ta juya tana kallon gurin da muke babu kuzari a tare da ni na ɗauke kansa daga cinya ta na miƙe na shiga ɗaki raina a masibar ɓace da abin da bai ta ce za ta zo tana yi. Goggo ta ce saboda kawai tana rarrashin sa a matsayin sa na ɗan uwanta sai ki fassara al'amarin da wata manufa bai ta kada ki ce zaki watsa min zuri'a domin ni kaf ahali na babu mai mugun hali. Bai tana ƙoƙarin magana ya ɗaga mata hannu a kasalance ya ce bai ta dan Allah a bar wannan maganar. Ta isa haka babu wani mugun abu da muke yi da na kada ki yi mana mummunar fassara. Kwafa ta yi da faɗin ai shi kenan Khalid tun da ka mayar da ni shashasha na ga abu da ido na amma ka ƙaryata ni. Shiru ya yi mata ransa duk a dagule ya tsani rashin fahimta irin na kakar tasa. Bai to ƙofar Ummatu ta nufa tana surutai. Gwaggo ta ja tsaki da faɗin duk wani sharrin ku sai dai ya koma kanku. Baito tana ji ta tanka mata ba saboda ta riga ta san duk masifar ta gwaggo ta dame ta ta shanye. Kallonsa ta yi da faɗin Khalid ya jikin naka kansa na kallon ƙasan katifa ya ce da sauƙi gwaggo. Wanka nake so na yi ko na ji daɗin jikina. Ta ce to bari na ɗora maka ruwan zafi ka yi wankan sai ka sha magani ko? Ya ce to shi kenan gwaggwa na gode da sauri ta nufi kicin domin ta hura wuta. Gefen gadon gwaggwa na zauna kawai na tsira a guri guda ido gaba ɗaya na rikici na rasa wani irin tunani zan yi. Hakikanin gaskiya lamarin Khalid ya yi masifar tsaya min a raina kuma ban taba tsammanin cewa son da yake min ya yi girman haka a cikin zuciyarsa ba. Aman jini gaskiya na tsorata sosai cikin zuciyata na ji ina tausaya masa domin Allah ya jarabce shi da son abu gashi kuma ga dukkan alamu ba alkhairi ne a tare da shi ba da zai yi haƙuri ya tawakkali ya mayar da lamuransa gurin Allah sai ya yi masa kyakkyawan tukwici amma gaba ɗaya ya kasa haƙuri da ƙaddara gashi yana nema ya janyo wa kansa mummunan ciwo. Hawaye na goge ina girgiza kaina lokaci ya ƙure maganar aurena da yaya Aminu ta yi nisa saura ƙanƙanin lokaci. Babu yadda za a yi na zo da wata magana dole mu haƙura mu bar wa Allah ikonsa. Amma dole a cikin 'yan kwanakin da suka rage min na saki jikina da yaron na rarrashe shi ya kwantar da hankalinsa. Ina ganin idan na yi masa hakan zai ɗan samu sassauci. Kin ga Jamila ki daina kuka da damuwa na faɗa miki matuƙar ni na haifi Khalid to ba zai auri wannan tsohuwar guzumar ba. Duk wani abu da suke yi ɗaurin gindi suka samu a gurin waccan tsohuwar kuma na lokaci kaɗan ne tunda ai saura kwana uku a ɗaura mata aure kin ga kuwa Khalid ko ya ƙi ko ya so dole ya haƙura da ita. Jamila ta share hawayen ta murya na rawa ta ce Allah Ummatu baki ji yanda zuciyata take zafi ba ta rasa abin da yake min daɗi yaye Khalid duk ƙuruciyarsa da wayewarsa ya rasa wacce zai maƙale wa sai sauran maza A makaranta fa kullum cikin bin ofis ɗin malamai take suna aikata masha'a. bai ta yi karaf ta ce ai gashi nan shi ma tana lalata shi yaro ba shi da lafiya ta rungume shi a ƙirjinta. Na yi magana kakar tasu ta ɗaure musu gindi saboda rashin mutunci. To wallahi Rabi tun wuri ki tashi tsaye akan ɗanki don matuƙar kika zauna kina zuba ido akan duk abin da yake faruwa to za ki ɗora hannu a kawa saboda tsabar baƙin cikin da ta takaici. Ummatu ta ce, ta ki yi haƙuri kawai da bakin ki ai da kare ɗin da ita mai ɗaure masa gindin duk zan yi maganin su. Akwai lokacin da zai zo na nuna mata cewa ni nake da haƙƙi a kan ɗana saboda ni ce uwarsa, ni na haife shi na yi wahala da shi saboda. Babu wacce ta isa ta yi min iko akan iko na, wala akan hakan sai dai duk abin da zai faru ya faru. Baita ta ce, kamata ya ma ki ci gaba da neman taimako wurin malamai don dole sai ana sa miki hannu a cikin al'amuranki idan kina so ki ga daidai. tu ta shiga bin ɗakinta da kallo tana neman abin da za ta ɗaga ta siyar. Bai ta Baita malamai sai kana da kuɗi kina dai kallo yanzu ba ni da katifa a ɗanɗanyar ƙasa nake kwanciya sai dai idan Samiru sai dai idan Samiru na zan siyar. ta ce to me a ciki don kin sayar da katifa ta Samiru? Ai da ma kafin buƙata ta biya dole sai an sha wuya. Sabida haka wannan karin kawai idan mun je gidan malam za mu sa a yi musu farraƙo ma'ana a raba shi da kakar tasa haihata haihatan. Jamila ta ce eh bai ta abin da za ku yi kenan sannan don Allah ni ma idan kun je ku sa malam ya sa masa soyayya ta a cikin zuciyarsa. Baita ta ce kada ki damu Jamila zan nema miki taimako kuma ki kwantar da hankalinki Khalid kamar ya aure ki ya gama. Jamila murmushin jin daɗi ta yi da faɗin nagode sosai Baitu. Motsin shigowar gwaggon gurin ya sa suka shiru da su, gwaggo ta ce, Rabi kina ina ne? Ki buɗe min ɗakin Khalid zan ɗaukar masa kayan sawa waye wanka. Ummatu da sauri ta fito daga ɗakin tana faɗin gwaggo shi ba zai shigo ya sa kayan da kansa ba sai kin zo kin ɗaukar masa ni ba ni da mukullin ɗakinsa. Gwaggo ta ce to da yaya aka samu ma yayi wankan kin san jikinsa babu ƙwari shi yasa na karɓi mukullin ɗakin nasa gashi a hannuna ki zo ki buɗe min ɗakin. Ummatu ba da ranta ya so ba ta karɓi mukullin ta buɗe mata ɗakin. A maimakon ta yi tafiyar ta sai ta ja tunga ta tsaya tana kallon gwaggo. Na buɗewa drop ɗin kayansa tana faɗin ‘yar ƙaramar riga ya ce a ɗauko masa kin san garin akwai zafi. Ummatu shiru ta yi sai hararta take gwaggo ta ɗauko masa shed da tirikwata tana faɗin na ga ya fi amfani da irin waɗannan a lokacin zafi nan ma Ummatu uffan bata ce ba Goggo ta bita da kallo tana nazarin ta. lokaci guda ta fusata ta ce Rabi da kika ja tunga kika tsaya kina kallo na ko gadi na kike yi dan kada na yi masa sata Ummatu da sauri ta ce a'a gwaggo ni ba haka nake nufi ba Goggo ta ce haka ne mana Rabi menene na tsayawa a kaina kina kallo na gashi ina miki magana kin yi banza da ni Ummatu gan Ganin gwaggwana ne ma ta mayar da al'amarin babba ya sa da sauri ta bar gurin ba tare da ta sake magana ba. Gwaggwa ta ja tsaki da faɗi, ke dai na ga san da zaki yi hankali, fitowa ta daga ɗakin ta kulle ta fita daga gurin. Yana zaune jingine da bango, daga shi sai gajeren wando tun da ya fito daga wanka ya zauna a haka komai bai shafa ba, kawai tsira min rikitattun idanunsa. Ni kam jikina ne ya sanyi da ƙyar na iya masa magana a kan ya sa kayan da ya cire kafin gwaggo ta kawo masa wanda ya so. Girgiza min kansa ya alamun ba zai sanya ba, ya ci gaba da hau da kallon da salon kallonsa. Jiki a mace na miƙe domin fita daga ɗakin ina ganin zama na a ɗakin zai iya haifar da ɗan da ba shi da ido domin kuwa wani irin masifaffen filin ke taso min. Hannuna ya rike na jiyo ina kallon sa tare da ƙoƙarin kawar da abin da ke taso min. A marairaice ce ina zaki je kuma bayan kin san kallon ki kaɗai yana sanyawa na ji sanyi a cikin zuciyata. Ba tare da nayi nazarin nazarin maganarsa ba na ce Khalid ni kuma zaman ka ne a bana so saboda ina jin wani iri a tare da ni. Ido ya tsira min da munafikin murmushi a fuskarsa ya ce kina son siffata kenan. Dama ai na san ni kaɗai ne namijin da zai iya da ke. Da sauri na ce a'a ba haka nake nufi ba Khalid ina nufin zaman ka babu riga zai janyo mana matsala kada ka ya baki su zargi wani abun. Murmushi kawai ya janyo ni. Na zauna a cinyarsa cike da mamaki nake kallonsa, gabana na wani irin bugawa. Hannuwansa ya sa ya zagaye na ya ɗora fuskarsa a kusa da ni ya Ina matuƙar shiga cikin shauƙi idan na ɗora fuskata a ki Cikin wani yanayi na ɗauke fuskata daga wajen shi na fara ƙoƙarin miƙewa daga jikinsa, ya wani riƙunƙume ni yana sakin wani irin ajiyar zuciya. Tura fuskarsa na yi raina a ɗan ɓaci na ce, kada kada ka ga, na sakar maka fuska ka dinga ƙoƙarin shige Ko na da iri, sake ni don Allah. Shiru ya yi bai tanka min ba ya ci gaba da abin da yake yi. Jikina ne ya soma rawa na sa ƙarfi ina ture shi kamar mayan ƙarfe yana mannewa a jikina. Kwala ta cika idona ni kam na rasa wani irin masifa ce wannan. Haƙura ne na ƙyale shi sai goga fuskarsa yake a jikina. Ko da ta shigo ta ga abin da yake faruwa Salati ta sa da faɗin wani irin rashin mutunci ne wannan Sa'ida. Sarakwa kwana uku ɗaurin aurenki kuke wannan shashancin? Hawaye suka kwace min dama na san ba za ta ga laifinsa ba dole ne za ta ɗora a laifi na ce ko wallahi ba laifina ba ne. Nasa ne kina ganin yadda ya matse ni a jikinsa ko babbar tsawa ta buga masa murya na rawa ta ce kai Khalid idan kai Romeo ne gurin soyayya dole ka haƙura da yarinyar nan wannan wace irin masifa ce. Wato kuna so ku janyo min abin kunya ko kuna jin yadda Betai take ta yar min take tayar min da habaici tana ƙoƙarin daidaita min daidaita min zuri'a. Hawaye na goge na ce gwaggo wani abin kunya kuma, ai abin kunya tuntuni an riga an yi sa, ta ce Sa'ida wannan lamari da ya faru, idan banda ni da ke da Khalid ɗin waye ya sani, sai Rabi ita kuma mijinta ya gargaɗe ta akan magana na san babu wanda za ta faɗawa. Murmushin takaici na yi ba tare da na ce komai ba, na yunkura domin sauka daga jikinsa. Saki na yi na miƙe tsaye ya zuba min idanun da da suka yi jawur. gwaggwata ta ja tsaki da faɗin kai kam jarumi ban san inda zaka kai jaraba da fitina ba. To ni bana son wannan ɗabi'ar taka zan iya zara hannuna daga kanka matuƙar ka ce haka zaka ci gaba da yi. A sarƙe ya ce gwaggo ki gafarce ni. Uffan bata ce masa ba ta miƙa masa kayansa. Ganin yana ƙoƙarin sa kayan a gaban mu yasa ni da ita muka fita daga ɗakin. Fitowa ya ba tare da ya kalli inda muke zaune ba ya nufi su Har yanzu suna zaune suna saƙa mugun zare. Ummatu ta kalle shi da faɗin, dama jira nake ka shigo domin na yi maganar ƙarshe da kai, ga baito ga Jamila su za su zama shaida bayan Ubangijinmu. Jiya gabansa ya faɗi a sanye ya nemi guri ya zauna yana kallonta, sai kawai ta fashe da kuka ta sa gefen zaninta tana share hawaye, tana kallonsa ta ce, yanzu Khalid abin kunyar za ka janyo wa zuri'armu kenan. Ya ce, Ummatu Me kuma ya faru? Tana kukan ta ce ba da lafiya kana fama da kanka. Bai ta shigo ta same ku kai da Sa'ida kun runguma junan ku shin hakan me yake nufi? Kansa ya sun kuyar ƙasa domin dai ba shi da abin faɗa. Ta ci gaba da cewa to wallahi wannan shine na farko kuma shine na ƙarshe Khalid. Idan ka ƙara shiga sabgar Sa'ida Allah ya isa ban yafi maka fa. Da saurin gaske ya kalle ta bai ta ce ba wai za mu raba ka da 'yar uwarka bane a'a. Muna gudun mugun halinta shi yasa kaga ba ma so kana mu'amala da ita idan kana so ka yi albarka a rayuwarka to ka bi maganar mahaifiyarka ya dinga jin kansa yana masa wani irin ciwo ya kalle ta ido jawur ya ce ummatu sa'ida yar uwata ce ta jini ta yaya zaki min tsakani da ita ta ce gaisuwa kawai na amince maka kai da ita ban yarda ka sake wata mu'amala da ita ba ka cire santa daga ranka na raba ka da ita har abada ka zo ka rungumi jamila ita ce zaɓin da na yi maka Gumin ya sharce ya sunkuyar da kansa ƙasa yana jin wani irin nauyi a ƙirjinsa. Cikin tsawa ta ce saboda kai sakare ne har ka iya yarda son ta janyo maka aman jini to bari ka ji idan ka kwanta ka mutu. Ba ta da damuwa kuma ba za ta fasa aurenta ba saboda haka ka yi wa kanka faɗa ka cire ta daga ranka. Ya dago kansa yana kallon ta a shaƙe ya ce umma tun sha Allahu daga yau na yi miki alƙawarin cire Sa'ida daga raina. Na haƙura da ita har abada matuƙar za ki samu farin ciki a cikin zuciyarki. Murmushin samun nasara ta ita ce to Allah Ubangiji ya yi maka albarka Khalid. Jiki a mace ya amsa da amin ya miƙe ya fita daga ɗakin. Mukulli ya sa a ɗakinsa ya buɗe ya shiga ya kwanta rigingine yana tunanin rayuwa. Tabbas dole ya haƙura ko ya ƙi ko ya so saboda duk yanda ya so da al'amarin rayuwarsa ya kasance Allah bai so ba dole ya bi maganar mahaifiyarsa matuƙar yana so ya ga nasara a rayuwarsa amma shi kansa ya san cire antin nasa daga cikin rayuwarsa babban jidali ne. To a nan za mu tsaya a cikin wannan labari namu mai suna ga irin ta nan wanda Binta Umar Abbala ta rubuta. Ina fatan yana faɗakar da ku sannan yana nashaɗantar da ku ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ɗin tamu a da yaushe domin samun littafin Hausa mai daɗi kuma mai faɗakarwa. Ni ce taku a kullum Faridan Abba.